أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سرارمه لكم كلم أليل وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin muna goma ga watan safar hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda shi ya daidai da ashirin da takwas ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin daidai inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin wato a muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu san annabi da kuma girmama shi wannan shine halka ta ashirin da bakwai don ba na manta ba a cikin wannan littafi, muna roƙon allah haɗayin eh, da shi da nemo na ganin tsakanin dai da shida ko da bakwai da shida da ko wannan ita ce halka ta ashirin da shida cikin wannan littafi na muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu a malam yace wal jafa'u kullal jafa'i wato jafa'i balil kufr kai ba ma wannan ba kafirci shine kullul kufr wal jafa'u kullul jafa balil kufr kullul kufr ittihamuhu tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa takdhibuhu da kuma ƙaryata annabin fima akhbara cikin abin da annabin ya ba da labari walihada saboda wannan ne zamma Allahul mushriki na bi qawlihi Allah subhanahu wa ta'ala izargi mushrikai da faɗarsa Allah ta'ala izargi da faɗarsa. a cikin Alƙur'ani a gurare da dama wannan as-suratu yunus ne Allah ta'ala ya ce wa ma kana hadha al wannan al ba zai taɓa kasancewa ba an yuftara a ce kirkirarsa aka yi min dunillahi ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake ba walakin yaquluna walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai wannan littafin yana gazgata abin da ke sa na ainihin wato littattafai sannan Allah madaukakin sarki yace wa tafsilal kitabi sannan littafi ne da aka saukar da shi ya yi bayanin matsaloli daki-daki kuma littafi ne wanda larai ba fihi babu kokonto a cikinsa wanda su yin shiya sun ce lare ba fi shi ne Ali bin Abi Talib alif lam min zalikar kitabu lare ba fi suka ce ne Ali bin Abi Talib ne alkitabu allazi lare ba fi min rabbil alamin kuma wannan littafin daga ubangijin talikai yake in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da haka zamu ga shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa yace am Kulu iftara suna cewa wai annabi kirkiro alqur'anin nan yayi Allah sai ya ce musu qul fa'atu bi suratin mislihi to ku zo da sura misalin alqur'anin da mutum irin annabi wanda aka yarda bai je wajen koya koyi karatu da rubutu ma wada umanin sata'atun min dunillahi ku kira duk wanda za ku iya kira wanda ba Allah bai ba ku gudunmawa in kuntum sadiqina in dai maganar da kuke faɗa da gaske kuke shi yasa za mu ga irin wannan matsalar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe ta a cikin suratul Isra'i lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala in shi'ina inda mun ga dama in ji Allah da nazhaban nabil ladhi auhayna ilayka duk abin da muka yi maka wahayi Allah ya ce sai mu tafiyar da shi umma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka taɓa samun wani wakili wanda zai tsaya maka wanda ba mu ba zai iya dawo maka da abin da muka tafiyar maka da shi bayan mun yi wahayinsa sai Allah ya ce illa rahmatun min rabbi sai dan rahama daga wajen ubangijinka sai ya ce inna fadlahu lallai ita falalan Allah subhanahu wa ta'ala kana alaika kabira ya kasance mai girma ne a kanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce kulka ce musu la'iniji ta ma'atin insu wal jinnu wallahi da aljanu da mutane za su taru ala an yi atu bi misli hadha alquran akan su zo da misalin wannan alqur'anin la ya atuna bi mislihi Allah yake ba za su iya zuwa da misalin wannan alqur'anin ba walau kana ba'dhum li ba'dhin bahira ko da sashen su ya taru yana taimaka ma sashi yana ba da gudunmawa suna ƙoƙarin zuwa da wannan ainihin wato alƙur'anin da haka lokacin da suka ce alƙur'anin ƙarya ne Allah ya ce su zo da shi suka kasa sai aka tashi daga alƙur'anin duka sai aka koma maganan sura goma ake magana cewa idan sun isa su zo da wannan wato alƙur'anin kwatankwatan sura guda goma shi ma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ba za su ainihin wato iya ba to sannan daga sura goma sai aka dawo am ya ƙulu fitarahu a suratuhu Allah ya ce kulfa a bi ashari surin mislihi ya ce ku zo da surori guda goma kwatankwacin alƙur'ani wanda ƙirƙirarsu su aka yi sannan wa da na sata'atun min dunillahi in kuntun sadiqina ku zo da duk wanda kuke ganin zai iya ba ku gudunmawa zuwa da alƙur'anin kwatankwacin irin wannan sura guda goma in dai da gaske kuke yi Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum in kaga sun ki amsa muku to fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa an ilaha illa huwa fa hal antum muslimuna to su sani ku sani ta wannan alqur'anin an saukar da shi da ilimin Allah ne ma'ana wa an la ilaha illa huwa fa hal antum muslimuna da haka wannan shine abin da Allah ya faɗa da haka da aka kasa ne sura guda goma daga ƙur'ani duka sai aka dawo sura goma daga sura goma nan wajen sai Allah mataukakin sarki yace fa'atu bi suratin mislihi ku zo da sura kwatankwacinsa kwacinsa wannan duka ta haddin da aka yi musu da suratu hud da suratul isra'i da suratu yunus duka surori ne makiya. to kada mutane su ɗauka ta haddin cewa ya ƙare daga nan matsala ta riga ta ƙare daga baya da aka zo garin madina sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita musu sau in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan har yanzu da mutanen makkan da annabi ya fara zama da san da ibaro ya taso yi hijira ya to madina in suna kokonto akan abin da muka saukar akan bawanmu mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce fa'atu bi suratin min mislihi su zo da suran alqur'ani daga kwatankwacin mutum irin annabi Muhammad wanda kowa ta yadda cewa bai taɓa zaunawa gaban wani ya koyi karatu da rubutu ba wada ushu hada akun min dunillahi in kuntum salihina Allah ya ce fa in lam taf'alu idan laraba wanda ke rayuwa da annabi na makka da madina a lokacin da larabcin yake tataccen larabci babu wani abu da ya shige shi ba su iya mukawama da ƙur'ani ba to walan taf'alu duk wani balarabe da zai zo nan gaba ila kiyamin sa'a ba zai iya ba haka shi yasa Allah ya ce fattaqun nar allati waqudu an-nas wal hijara uiddat lil kafirina haka Allah sai ya ce bal kai ba wannan bane fa ba za su iya ba kazzabu malami lam yuhiti bi ilmihi sun karyata abin da ba su kewaye iliminsa ba walan ma ya atihim ta'wiluhu kuma har yanzu ƙarshen al'amarin bai zo musu ba Allah sai ya ce kazalika kazzaba allazina min qablihim haka nan waɗanda suke zo gabaninsu su suka karyata in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa Allah madaukakin sarki ya ce fanzu kaifa kana aqibatu zalimina da ka kalli ƙarshen azzalimai ya abin yake shi yasa zamu ga a suratul an'ami Allah madaukakin sarki haka zamu ga yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana yace qad na'lamu innahu wallahi mun sani yadda al'amarin yake la yahzunuka alladhi yaqulun wallahi abin da suke faɗa akan kai yana bata maka rai kana bakin ciki kana shiga damuwa amma fa innahum la naka. ba sa ƙaryata ka walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya jihadun sai dai azzalumai suna musu ne da ayoyin Allah sai ya ce wala qad kudzibat rusulun min idan ma karyata ka suka yi an karyata manzanni kafin kai amma fa sabaru alama kuddibu suka yi haƙuri akan abin da aka karyata su wa uzuhum aka cutar da su hatta atahum nasruna Allah ya ce har sai da taimakon mu ya zo musu inji Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ya ce wala mubaddila li kalimatin lahi wa qad ja'aka min naba'il mursalina ba za ka taba samun canji akan abin da ya shafi kalmar Allah subhanahu wata'ala ba Allah madaukakin sarki ya ce labarin manzanni ya riga ya ainihin wato zo maka to shi yasa zamu ga cewa annabi ya ta kore makansa cewa kulla aqulu lakum indi khazainullahi ni ko da nazo ban ce muku a waje na taskar Allah take ba wala a alamul gaibu kuma ni ban ce muku na san gaibu ma wala a da lakum in ni malakun kuma ni ban taɓa ce muku ni mala'ika ba ne in attabi'u illa ma yunha ilayya ba na bin komai sai abin da Allah ya min wahayi ya ce in bi Allah ya ce kul ka ce musu hal yastawi al'a'ama wal basiru afala tatafakkaruna yanzu da mai ji da mai gani za su zama ɗaya ba za su taɓa zama ɗaya ba shin ba za ku yi ainihin wato hankali ba shi yasa za mu ga a gaba Allah ya ƙara faɗa ya ce wa nufa nufassilul ayati haka muke bayanin ayoyinmu walitastabina sabilul mujrimina saboda hanyar mujrimai ta fito kiri-kiri kowa ya gane ta Allah ya ce ka ce musu inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi kace ni an hana ni in bautawa abinda ku kuke bautawa in kira wanda ku kuke kira Ƙulla a hawa a ni ba zan taɓa ban san zuciyarku ba da laltu idan wa ma ana min al-mutadi in ko na son zuciyar zuciyarku na bace lokacin bana daga cikin mutane shiryayyu Allah ya ce kulka ce musu inni ala bayyana min rabbi ni ina da dalili daga wajen Allah wanda ke nuna cewa ni dan sako ne daga wajen Allah amma fa